fiye da shekaru uku kenan rundunar sojan najeriya ta haramta hada-hadan halar kifi a yankin tafkin chadi sakamakon abin da ta yi zargin cewa 'ya'yan kungiyar boko haram sun shiga cikin harkar tun a wancan lokacin da waɗannan masunta da ke yankin tafkin chadin suka dinga kokawa game da hana su gudanar da sana'o'insu wanda suka ce sun gada ne tun kaka da kakanni kuma a ƙasarinsu ba abin da suka sani illa aikin kamun kifin kuma dubban mutane ne ke amfana daga wannan sana'ar wanda a baya ma dai idan rundunar sojan najeriya ta kame kifi takan tara ne wuri guda ta kuma banka masu wuta da zargin cewa 'yan ƙungiyar boko haram suna samun kuɗaɗen shiga ta wannan harkar sai dai a ƙarshen wannan mako mai karewa dai kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya, Major General Ibrahim Altahiru ya sake baiwa waɗannan mutanen dama na ci gaba da gudanar da sana'o'insa a wannan yankin. Hakan ya sa na tambayi shugaban masuntan wannan yankin tafkin Chadin, wato Alhaji Abubakar Gamande, ko wani shari'a da aka gindaya musu game da ci gaba da gudanar da harkar kifin nasu? Eh akwai dokokin da aka gindaya muna domin yanzu kusan wato Hausa suka ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Wato duba da abin da suka faru a baya to ba zai sa yanzu komai ya zama an yi shi kawai a Karazube zube ba. Eh, dole akwai dokoki na wanda mu da jami'an tsaron duka za mu sa ido ga su masu kama kifi din da kuma duk wanda yake sana'ar da yake ya shafi taba ruwa a cikin wannan tafkin tiyatar din ba za mu yarda ya zama kawai kara zube ne. kowa zai zo daga inda ya ga dama yayi abin da yake so a'a duk za duba mu zura ido da kai da waton da ga dukkan membobi kenan a ina ka fito daga ina ina zaka shiga ina zaka zauna me yake yi wannan duk yanzu za mu sa ido akai ba za bar abin haka ba alama ku kama cewa dalilin ma da yasa ka dakatar da kamun kifi a wannan yanki akwai waɗansu eh, da ake zan yan boko haram ne sun shiga wannan harka naku kamar to wani hanya za ku bi dan ganin cewa wannan abu bai sake dawa dan ya kamar da yake a gidan jiya ba eh a wannan bangaren akwai shawarwarin da su jami'an tsaro suka bamu wanda za zamu mu yi wannan zai iya wato kawo muna tsafta a cikin sana'ar tamu kuma sannan bangaren mu kanmu muna da tsari na kungiya wanda yake akwai ID na kungiya wanda yake idan akwai wannan ID na kungiya to zai iya ba da dama cewa wannan mutumin masunci ne mai harkan kifi ko mai sayansa ko mai sa akwai wannan damar ita wannan za mu iya ragewa kuma sannan akwai shawarwari wanda su jami'an tsaro din suka bamu wanda yake ba sai mun gaya ma kowa ba domin kada wani amfani da wannan damar ta eh, kafafen labarai ya ji ya je kuma ya mana wani zagon kasa amma dai su jami'an tsaro din sun ba mu shawarwarin abin da za mu yi domin kare mutuncin sana'a da kuma kare mutuncin mu da kuma kare mutuncin kasa din wanda yake mu shugabanni mu muka san abin kuma mu za mu yi aiki da abin a sannan kuma waton abu na gaba shine daga wannan dukkan kasashen nan duka amfani da kifi yakan zo ne karshen ta zuwa Najeriya to tabbas a kowane wuri za mu sa kwamotoci wanda za su kula da duk kifin da yake a tafin chat nan already dama mun riga mun san kanmu ta ina ya fito ina zai je su waye suka kama shi su waye za su saya su waye suka sayar wannan duka za mu sa ido akan wannan ba za mu taɓa barin mu ba kasar mu kunya ba da sauran kuma kasashen da suke kewaye da mu abin da ya faru ya isa ya isa ba za mu sake yadda wani abu ya maimaito a wannan tafkin cari din ba kuna ganin an samu zaman lafiyar da za ku ci gaba da wannan sana'a ta ku a wannan yankin tafkin cari eh an samu gwargwaron yadda aka samu domin in ka kula daɗin ai duk babu amma kuma yanzu in ka kula duk wanda suke yankin ai sun san abin da wurin yake faruwa eh su sojoji sun yi kokari sun yi kokari namijin kokari wanda yake mu da muke yankin mun san irin nasarar da aka samu mun san an samu nasara kuma mun gani a ido kuma mun shafa mun taba mun ji ba abin mu ga wa sojan Najeriya sai godiya alhaji abubakar gamande kenan shugaban masuntan yankin tafkin chadi ke bayani game da damar da rundunar sojan najeriya ta sake basu don ci gaba da gudanar da hada-hadan harkar kifi a wannan yankin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya